العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم yau sha bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a wannan matsalaci na mai albarka matsalacin imam malik da ke gaida karatu da muke yi na fasarar alkur'ani mai girma muna cikin suratul al'ami har yanzu kuma jiya ayar ƙarshe da aka yi tafsiri ita ce ƙarƙasirar da zai na ƙasalo a wuladahun sabahan bigayar ilm وهرموا ما رزقهم الله افتراء عليه افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا ممتعين za متاش آية ayar da take gabanta malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم جنات معروشات وغير معروشات وغير وغير معروشات ومنكر والزرع مختلفا والزيتون والزيتون والرمان والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمره إذا ولا تشركوا إنه لا يحب المسلمين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان Allah maɗaukakin sarki ya ce wa huwan zai an a jannatin ma'arushat kuma shi ne wanda an a jannatin ya samar da gonakai ma'arushatin da suke ciki da tsirrai masu yaɗo wa gaira ma'arushat da kuma tsirran da ba sa yaɗo wannan da kuma dabino zar'a da amfanin gona Muftalifan ukulu masu sassaɓawa a wajen ɗanɗanansu zaituna da kuma zaitun rumman da rumman mushtabihan masu kama da juna wa mutashabihan masu kama da juna wa Gaira mutashabe da waɗanda ba sa kama da juna min samarihi iza asmara ku ci daga ‘ya'yansu ko ‘ya'yansa idan sun yi ‘ya'ya wa atu haqqahu yau mahasadin ku ba da haƙƙinsa haƙƙinsa ranar da za ku girbe shi wala tusrifu kar ku wuce gona da iri innahu la yuhibbul musrifin lallai haƙiƙa Allah baya son masu wuce gona da iri ba ya son masu almubazzaranci Allah maɗaukakin sarki ce wa an sha a jannat Allah wanda ya cancanta a bauta masa wanda a ƙarshen watan ayar Allah subhanahu ya ce wato wa huwa alimu innahu alimun hakim shi wannan alimun hakim ɗin masani mai hikima cikin ayyukansa shine dai wanda a sha a jannatin shi shine wanda ya samar da gonakai ma'arushatin wanda suke ɗauke da tsirrai wanda suke wato masu yaɗo idan ka je nau'in tsirrai za a ga akwai wanda baya yin bishiya. wasu kuma ƙasa ma suke bi kamar irin su Kabewa, yaɗo suke yi irin su kankana da jima da sauransu duk ba sa yin kara su miƙe tsaye yaɗo suke yi a ƙasa da Allah ne ya samar da su wa gaira ma'arusha da wanda kuma ba sa yaɗo a ƙasa su kuma sun fito miƙewa suke yi su tushe mai kyau da nan su fitar da 'ya'yansu a jikinsu na daga bishiyu kenan da sauransu kamar su masara ɗin da da gero da dawa za a ga sun sun fito kara suke yi sai sai sama sai su dan su a can sabanin ragowar su kuma sun kara a karkashin kasa wasu ma karkashin kasa ma za su yaɗo su saka ƴaƴan kamar su gida da gurjiya da sauransu da doya da dankali da makani gwaza da sauransu duk za a ga wasu ma a ƙasa suke yaɗan to wannan kayan amfanin gonar duk Allah ne yake yin su ma'arusha masu yaɗan wa gaira ma'arusha da wanda ma ba yaɗan suke ba ya'ya suke yi wannan kala haka Allah nan wanda yake wato alimun hakim shine dai wanda ya yi dabino wanda ake ci zar'a kuma ya yi amfanin gona wanda za ka ce na abinci kenan domin akwai bambanci tsakanin kayan gona da kayan amfanin gona yawanci ba wajen yi amfanin gona na nufin abinci wanda suka shafi dawa masara da wani ne su wayannan su ne azzar nakan kuma dabino muktalifan ukulu dukkaninsu kowanne yanka kaga za ka ga a gona ɗaya suke fitowa amma an ka tashi su kuma za ka kowanne da yadda ake cin sama ba ma wai kes ɗinsu a baki ba a yanayin yadda ake cin kowanne ma ya sha bambam yanayin kowanne na ake cin sa ya sha bambam wannan abu ne sananne a wajen kowa Allah subhanahu wata'ala ya kawo wannan gaban ne don mai da martani ga waɗancan mutanen da aka yi magana cewa suna ware amfanin gona su wannan na Allah ne su suke warewa su ce wannan na Allah ne kuma wannan na gumakansu ne to ya za a yi wanda ya yi abu kuma ka ɗebi kayanta ka ba wa makiyinsa in dai adalci za ka yi mata ai ba za ka yi mata haka ka in adalci za su yi wa Allah shi ne ya samar da gonakai wanda suke da duk nau'i na tsirrai da suke fitowa a cikinsu idan me kuma za su ɗauka su ba wa wanda ya fi ki a duniya shi ne gumaka idan me za su ɗauka su ba su in dai rabon adalci ne ai kamata ya ware komai su na Allah ya jira kuma Allah ya ce ga yadda za a yi inda gaske ne su ma waɗannan gumakan alloli ne su ma su na su abin in yi so sai a ware musu amma ba za a yi abin da bahaushe ke cewa tura da sun bugu kato da kwata kuɗi irin wannan ba misali kenan ba wai abin nan ba wato Allah shi ya abinsa ya tsirar da shi ya kula da shi har ya kai inda ya kai kuma kawai sai a ɗauka a ba wani sassaƙe kuma wannan sassaƙen ma in nasa ya zube ko ya lalace sai a ɗebo na Allah kuma a zuba masa a cikin shi ne nasa shi ne Allah ana yake yake ɓata wancan da yake nuna cewa mummunar abu ne babu wato adalci a ciki da aka yi wa Allah wannan malamai suka ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa الذي أنشأ جنات jannatin وغير wa Shi ne wanda ya samar da tsirrai waɗanda suke masu yaɗo da wanda ba su yaɗo ta duk wani karo ma ya shiga amma kuma sai Allah ya ware ya ce wannan kala da kuma dabino don a nuna maka muhimmancin dabino a cikin abinci da kuma a sake tabbatar wani laraba da cewa wannan abin da kusan shi a mafi muhimmancin abinci saboda dabino muhimmin abinci ne na na aisha ta ce a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam akan ga akan yi wata uku ba abin da ake ci shi ne to kaga da abin da za ka iya ci wata abu kaga ya zama abinci cikakken abinci ya zama cikakken abinci to kaga su sun san wannan kuma shine mafi girman arzikinsu saboda yanayin kasar da suke rayuwa ba ma kowane tsoro ne yake yi a gurin ba da haka amma da bilai suna yi sun san su sun san arzikin su yasa bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da su a can inda sun shiga cikin gairar ma'arusha da shi ba ba yaɗo yake yi ba shi ya yake yi to ya shiga to amma saboda muhimmancin sa wato shine wani abu da masu kula da su cewa zikirul khas ba'da al'am wato ambaci abu gaba daya sannan saboda muhimmancin wani abu kuma sai a fito da shi a gefe sai a sake fadarsa sai a sake fadarsa kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa tanazzalul mala'ikatu mala'iku suna sauka a daren lailatul qadari sai Allah ya ce wa ruhu fiha ruhu da ko mala'ika jibril ba mala'ika bane mala'ika ne amma saboda a nuna cewa shi na daban ne a cikin su sai aka waro sai aka sake kwadin sunanta to shi ma dabino anan saboda bambancin da sauran kayan abinci yana da bambanci sosai kuma yana da shi ko buɗe baki ma sai aka ce in zaka iya kai da shi saboda irin nau'o'in abincicika da jiki yake bukata a lokacin da ake tsananin jin yunwa shi ma yana da shi zai baka wa'annan abubuwan zai baka kuzari zai baka akwai glucose a ciki akwai carbohydrate akwai waye akwai waye duk akwai a jiki wanda za su taimaka wa lafiya ba ka yi amfani da shi sannan sai Allah subhanahu wataala ya goya kuma ya ce wa zar'a shi ma zar'a din amfanin gona shine abin da ake ci duk yawanci zar'a ana ci ne abin da ake ci ne kamar shinkafa masara dawa gero sauransu wayannan duk zarko ne zarko ne ai ana cewa amfani ya zo gida ko da zarar ka ci mutumin karkara sai ai amfani ya zo gida yana nufin dai kayan abinci sun zo gida da aka noma wayannan su ma Allah ya kira su ne saboda muhimmancin saboda abinci ne kafin ka sai a siyo ma kankana su suna tsammanin sai ka ce akwai shinkafa a gidan nan dan ba na jin mutum zai za a ce ai babu shinkafa ce kai ce mana kankana kawai mu huta ba na jin za a yi haka ba na jin zai haka saboda muhimmancin su sai aka sake kira wasu aka ce aka sake faɗa su dan ka gane cewa suna da muhimmanci suna da muhimmanci da haka to duk muhimmancin su ubangiji shi ya su shi su kuma saboda su dace da bukatar irin ta bayansa sai yi su a haka Allah madaukakin sarki yace muktalifan ukulu cin su dandanan su a baki ya sha bamban da kasa amma kuma ka kalla a suke fitowa haka zo ka samu kuna ce guda daya akai masara akai dawa ko akai gero akai masara ko akai dawa ko akai kaza amma kai kanka ka san da ka tauna gero ka san ya sha bamban da masara da ka tauna dawa ka san ya sha bamban da shinkafa ko da ba a lokaci guda aka yi a gona yi ba amma dai za ka samu yawancin gonar da za a iya masara kuma a cikin da sai a shinkafa inda harka ce ta bar ruwa kawai dan haka amma ƙasa iri ɗaya ce ruwan da suka sha iri ɗaya ne gurin da suka fito da ranar da suka sha dawa duk iri ɗaya ne amma kuma saboda hikima da ƙwarewa irin ta ubangiji wata babu irin ta ya yi su da mabambanta sannan kuma kowanne Allah ya sa masa wata kususiya tasa daban mace ba wanda yake da ita amfanin da gero yake da shi a jiki duk tsiron da zaka samu zaka samu gero da gero ba amfanin da masara take da shi duk tsiron da zaka samu na abinci babu mai gero da masara amfanin dawa daban amfanin masara daban kowanne su daban ko da suna yin a haɗaka a wani abu a cikin ko akwai carbohydrate a cikin wannan wannan ma akwai kamar za ka samu a ce a nan ya fi yawa ko anan ya fi kaɗan ko wannan ya haifar da kaza ko wannan ya haifar da kaza kuma ko mai ci ko da ba masu ilimi sun zauna sun nawa ba masu ci ma sun sani don wanda suke ci wanda suke ci ana cin tuwon dawa sai su ai wata ilo da yake cin tuwon dawa ya kan wanda yake yawan cin shinkafa kwari kaga ya nuna cewa ko a wajen zubin abin da Allah ya zuba na amfani a cikin su mukhtalifal ukulu bayan ɗanɗanan kuma ka je ka samu gona za ka ga wannan albasa a ciki ga attaruhu ga tattasai ga tumatiri amma kuma kowanne da fanye kuma ruwa ɗaya ake zuwa ana ba su takin ma da ake zubawa iri ɗaya ake watsa musu kekin ma da ake nan kuna wannan da hektar ake amma dai in an zo sai ka samu an sa da ka ko ido aka rufe ma aka gutsu aka ba gutsu ne tumatiri aka sako a tarugu ko gutsu za zafi yi bayani Ya ka ce ba daidai suke ba ta haka kalifin ukulu wanda ya yi wannan duk kuma sai a ɗauka a je a ba makiyinsa wannan kayan dan Allah sai kuma a ɗauka sai a ba makiyinsa wanda shi ba ya ba a kyauta wa Allah ba a yi wa Allah daidai ba don haka tunanin da aka yi amfani da shi gurgu ne gurgun tunani ne ilimin da aka yi amfani da shi takaitacce ne takaitaccen tunani ne don haka kamata ya yanda Allah shi ya abinta a bashi ya hukunci a kai ya ce ga wanda zai ci ga wanda ba zai ci ba ga wanda za a yi kaza ga wanda ba za a yi kaza ba kawai amma bai kamata wani ya zai zauna kawai ya zai ware wani na kuma ya ce ba za a ware wani Allah makamancin wannan haka Allah subhanahu ta'ala ya kira wa zaituna da zaitun kaga shi ya shiga cikin kayan marmari ya shiga cikin kayan marmari su mafi yawa Laraba a lokacin shi suka fi sani shi suka fi sani Allah ka iya cewa a wancan lokacin ba su da wato leman zaki wanda har yanzu ba su da shi sai a kai musu a wancan yankuna da watakila su tufa da wasu abubuwa watakila waɗannan lokacin babu su in kuma da su to sun zama ba su ne mafiya muhimmancin abin da su amfani da su so da tsarin da Allah ya yi rayuwa kowane ɓangare ka je za ka samu akwai irin kayan marmarin da suka fi muhimmanci a wannan gurin saboda yanayin rayuwar gurin wani wajen zafi ne da su don haka kayan da suke maganin zafi a jikin mutum suke da shi da waye shi Allah zai ba su da yawa wataƙila mu wuraren da muke rayuwa da liman zaki da ayaba da kankana kuma kun muku da zamu gani to da muna da zafi wa'annan abubuwan masu ruwa da yawa su suka fi mana amfani a jiki Su ka je wasu wuraren kuma ku ba da ba ta da ruwa sosai kamar na kankana da lemo da ayaba sai da su kuma an tafi musu inibi da ba shi da ruwa sosai sai da shi kuma anan su kuma wannan inibin shi ne yake fitowa ya musu da yawa ala ayi halin da kula za ka ga ko da anan kasar da muke rayuwa za ku ga abin da yake da yawa a arewacin Najeriya ba shi yake da yawa a kudancin Najeriya ba abin da yake da yawa a kudancin Najeriya ba shi yake da yawa a kudancin arewacin Najeriya ba saboda ne saboda bukatar guri saboda bukatar guri kuma sannan Allah ya yi mu dan wasu su bukaci wasu don haka dole a ba wani abin da za ka bukata tolanka saboda ba za ka yi rayuwa ba shi ba abin da ka bukata ne amma Allah ya dauka ya ba wani don ku rayu ta shi ma abin da yake fada sai ya baka sai aka ba mu shanu da raguna da tumakai saboda wayan suna bukata ya kai musu lemu da ayaba da mu ma muna bukata za ka yi musu shanu da tsebo da an yi wani abu wani abu ya yi sai zo ana cewa nama ya tsada sai yana tafi kaza ya yi tsada saboda hikima irin wanda yake da wannan ba haka wato ya kamata a jira shi ya yi abubuwan su hukunci wani roman da roman Allah maɗaukacin sarki ya ce mustabihan eh, mutashabihan suna kama da juna wa gaira mutashabi akwai wanda kuma ba sa kama da juna wanda za a gan suna kama da juna in sun fito suna kama da juna wasu kuma ba sa kama da juna daga cikin su na daga wannan tsirran Allah subhanahu wata'ala yake kulumin samari haka a jefar da wancan hukuncin yanzu a ware na Allah da na gumaka yanzu a jefar ga na Allah ya zo kulumin samari ku ci daga ƴaƴansa idan asmara idan ya yi ƴaƴa ya nuna lokaci ba a ce ma ku ci lokacin da yake da ɗaci ko lokacin da yake da gauri ko lokacin da a ku ci saboda ni'ima ce ni'ima ce kulu shi sa a baya ma Allah ya ce idza asmara wa yan'i kuma ya nuna da haka ku ci idan ya nuna wa atu haqqahu yawma asadi sannan kuma ku ba da haƙƙin wannan amfanin gonar yawma asadi ranar da kuka girbe shi mana ran da aka kirkije aka kwashe aka buge aka zuba abu to ranar a bada haƙƙinsu malamai anan suka ce atu haƙahu yawma mahasade suka ce ai hiyar zakatul mafruḍa ai wannan ana nufin zakar da take tafarilla ce kuma zakar da take tafarilla mun sani ba ta kan irin su ayaba da lemo da mangoro da kankana duk babu zakka a su kai tsaye babu zakka tana kan mai amfanin gona ne har wato suna kan amfanin wato kayan abinci al-muddakhir al abinda ake ajiye shi kuma ana ci to wannan atu haqahu yawma asadi a bada haƙƙinsa ran da aka kididdige shi saboda abu ne da yake da alaka da bukata ta yanzu yanzu ta yanzu yanzu ake da bukata domin abinci ba za a ce yanzu ka noma masara ka zo ka tace ta ka zube a buhu ka yi ka da sai tace ka to in ka shiga ka cinye ba a ka ba da haƙƙin yanzu yanzu da an gama an tashi an wannan ka wasu ka ce ai ana nufin zakka wacce take mafruza Abdullahi bin Abbas shi ma dai yace zakka ce ta farilla haka nan wato da yawa daga cikin malamai irin su Sa'id bin Musayyib su ma sun ci zakka ce wacce ke saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kan tura wato wajen mutane da suke lokacin girbi duk wanda aka samu labarin zai girbi sai a tura a je a lissafa a ga me aka samu sai a fito ya kai zakka a fitar da kaza wanda Allah kan yi wannan yana da wakilai wanda su ne suke zuwa in za ka yi girbi ko ka je ka faɗa za ka girbi ko kuma a samu labari a turo a zo a ga abin da ka a sannan sai kuma a ware maka sai wannan shine naka a ware ɗaya bisa goma idan ruwan sama ne idan kuma wato kai kai ban ruwa sai a ware ɗaya bisa rabin goma ma'ana an kasa goma sai a ɗauki su ɗaya sai a raba shi biyu sai a bada rabi wanda aka yi ban ruwa ke wanda ya ruwan sama kuma za a kasa goma sai a ɗauki wato ɗaya bisa goma sai a bayar ɗaya bisa goma sai a bayar ka'idar da ake kula da ita wajen zakar amfanin gona shine abu ya zama muddakhir muftar wato abin da ake ajiye shi kuma abinci ne banda wanda ko da ana ajiye shi amma ba abinci bane ko kuma ya zamana wato abinci ne amma baya ajiyuwa shi ma duk babu zakka a kansa baya da zakka a kansa Haka irin su masara shinkafa duk za su ajiye kuma abinci ne amma tumatiri barkono aiki yana ajiyuwa kuma abinci ne eh ba abinci bane ko sinadarin abinci ne eh sinadarin abinci ne barkono sinadarin abinci ne duk ba za a yi musu bata ba sai wanda suke ajiwa kuma su zama abinci haka yanzu irin su doya kaga ba sa ajiwa to duk za su ba za a yi musu bata ba irin su makani irin su wannan duk ba sa ajiwa to wayannan su ne ka'idar da malamai suka yi shine mafi wato karfi a jamhurin malamai ya zama muddakir ne mukhtar sashin malamai sun tafi akan cewa wannan haƙa yau yawma hasadi a bada haƙƙin saran da aka tashe shi to ba magana ce akan karilla ba magana ce akan wato a bawa mutane wani daga cikin abin da aka samu a ranar da aka girbe saboda ganin ido saboda mutane a gaban su za su ga an zo an take an yi karatu wanda suka zo kallo ko suka zo ta yi to a dan babba su wani abu kamar yadda aka ce idan za a yi rabon gado wanda suka zo kallo da shaidu su ma a dan babba su wani abu a cikin gado eh haka su ma a nan wata daga cikin malamai suka ce wato a ba zakka ce ta ƙwarilla ba kamar yadda aka samu daga Ibrahim Nafi da Ibn Mubarak da Salim sun an samu cewa duk manyan malamai ne daga tabi'ai da asba'u tabi'i sun tafi a kan cewa ai wannan ayar ta sauka ma kafin zakka ta farilla don haka wata zakka ce da ake ba wa miskinai kawai za a baya wata sadaka ce za a ba wa miskinai shi kuma wannan zakka daban za a yi ta wajibi ce sai ta kai adadi saboda ta zakka sai ta kai wani adadi sai an samu musiki biyar duk musiki kuma kwano 15 ne kaga akalla sai an samu in masara ce ko dawa ko irin wani sai kayan abincin sun sun sai mu kwano ɗari uku sannan za a yi zakka to yanzu wanda ya samu kwano ɗari biyu da hamsin kawai sai ta tare ta bi gida ya ce jama'a alawa kwale suka ce a wannan wa'atuwa ko yau hasari ɗin shi ne ya ɗan ba wa mutane ladan ganin ido. Ka samu kwano ɗari biyu da tamanin ko ɗari biyu da tasa'in wanda ma ya ba wanda ma ya samu kwano 340 za a kasa a ɗauki kaso ɗaya a bayar wata a cikin 40 an aka kasa abu 300 a kasa shi 40 a kasa shi goma nawa za a samu a 300 a kasa goma talatin-talatin ko to kaga shi akalla zai ba da kwano talatin. shi kuma wannan ya samu kwano da 295 an ce babu zaka a kansa shi ko wani amfani da kuma kwano talatin shi kuma ya ɗiba ya ce jama'a alƙamu alheri shi kuma wanda ya ɗiba ya bada kwano talatin sai suka ce wa su haƙƙan yau ma hafaɗe sunna shine a ba da haƙƙin wato a bayar da sadaka ta musamman a ba wacce ba zakka ba ba zakka ba da haka su wa'in da malaman suka ce wannan ne suka kafa dalilai da yawa har suka kawo kisar wa'in da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo a cikin

tana da yalwa gonar ana samun amfani to bayan sun su in ya samu a duk shekara in aka girbe su sai kasa amfanin uku amfani kaso ɗaya zai kai gidansa ajiye zai ishe su shekara wata kaso ɗaya zai ba wa talakawa a rarraba musu kaso ɗaya kuma sai su ya canza a dinga a samu abin da za a rika fitarwa yau da gobe to shine su ƴaƴan suna ganin wautar uba suna ganin aiwawa ne saba ba da yi irin wannan gona a cewa a dinga ɗiba ana bayarwa talakawa ko ba san wahala ba kawai sai a ɗiba ba su ai ba zai to mahaifin sai ya rasu da ya rasu sai suka yi sai suka sai suka fatara da musulmi a nugu do ala arzikum don da min suka yi mutum cewa su gobe sassabe kafin mutane su fita su fito mu turare mu fita an gudu ala harfikum in kuntum san talaku wa hum yatakhafatun duk da su ta suna ubbuya suna ubbuya suna koyewa dan kan ma a gansu a gane cewa yau lokacin girbi yayi tunda shi talaka ko zaka ake wa cikin shekara ya san nawa ga wata ake fide dan haka haka suna lissafe sun san lokacin girbi yayi amma suna ta zuba ido su ga za a kuma idan ka suka fike suka tafi Allah ya ce fa asbaha kasari sai kawai sai ta wari gari ba kira an turo wuta da daddare ta kone gonar gaba ɗaya da amfanin babu komai sai bisa uku ma babu kalan mara auha da suka zo suka ba nan da suka ce inna la balun ko mu ba ta ba ba hanyar gonar muka biyo ba sai da wani ta kai duk hana mu haro mu mu ma dai Allah ya hana mu abin da muka hana wasu suka ne mun hana mu ma Allah ya hana kawai suke nan eh, da kan nanu marumun kala a zato alama kullum wani nasu ne mutumin kirkin ya ce kaga bi ne yadda aka saba bi yadda aka saba kar mu ce zani wani suka yi da sai suka faɗa suka ce to yanzu wannan kaga ba zakka ba ce amma akan wannan Allah ya musu wannan ukuba suka ce to ita ce da ake nufin ma wannan haƙƙin a ba mutane eh, wannan ta haka ala ayi halin wanda kayansa ba su kai zarta ba wa atu ma yawma hasai shine ya bayar da wani abu da mutane za su lura da cikin abin da Allah ya tunda babu zakka a kan wanda ya kai zakka shi kuma ya fitar da zakka kamar yadda Allah ya bayar kamar yadda Allah subhanahu ala ya ce a bayar wa atu haqahu yawma hasadi a da haƙƙin ranar da aka bayar malamai suka ce me hikimar da sai Allah subhanahu ala ya ce a bayar da abinci a ranar da aka girbe shi suka ce saboda shi abinci ɗan adam yana da buƙatar sa ne ta kai tsaye ko yaushe yake buƙata sana abu na biyu kai da shi abinci a gurin mai shi yana da yawa kula da shi yana kaɗan yana kaɗan kula da shi tana ƙara tsanani ai haka ne yanzu ka je gidan moda ta wani sai a shiga siyo ɗinsa sun fi buhun shinkafa sai ma san an kwata ba gina gida sun kwaso buhun shinkafa sun kwaso buhun waye sun siyar ko sun baya alhaji ma bai sani saboda me saboda yana da yawa amma gidan gidan malam bai zai sayo maka kwano kwano da ko gwangwani biyar yarsa ba sai ya ga littafi ya canza ko ba haka bane to idan aka ce ya ajiye abinci sai baɗi zai ba da zakasa kan baɗin ya an cinye shi ya zama kaɗan ba zai iya ba da zakasa ba ko zai bayar sai ya ba da shi amma yau da yake ganinsa shirin zai bayar cikin sauƙi kaga hikima ta ubangiji amma kuɗi kuwa sanda ka same su sannan ka musan su in kaga sun zauna suna ba sun yo sun yo link kudaden suna ta zuwa sai daga kuma bukatu suna ta zuwa ko wato kudi suna tsaruwa su ma kana cikin jiki da su shi yasa sai aka ce in ka rike su ka shekara kana juyawa ka san ka tsari kenan ka saba da su yanzu ana ba kuɗi yanzu za ka ga muhimmancin su a gurin ba kamar gobe ba ba kamar jibi ba kamar wanda ya sai sabuwar mota ko sabon ba za a da mammakon sarki yau gobe ya rabu jibi ya rabu in ta ba ba ƴaƴansa samari bayan shekara biyu sai da ƴaƴansa samari suna da mota suna yawo saboda buƙatar ta ta wato tsantsaman ta ya rabu a gobe to yau in ya samu kuɗi aka ce yau bai taɓa rike miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya duba ya ganta tab a hannunsa ka ce ya yanko wani abu ya bayar an ɗora masa abu ya bayar. amma idan aka ce rike su ka juya ka juya ka juya ka juya ka juya yana ta sabo da su shekara kwana ɗari uku da wani abu to aka ce to ɗan ya fito wani abun ka ɗan ba wani sai ga ya iya to shi yasa ba daga sarki yana daga cikin wato wannan yana nuna maka Allah shi ya san halitta Allah shi ya san halitta kuma shi ya san me ya halitta kuma shi wato ba ma wai kai ba fa abin da za a danka maka ma an san yanda za a bi ka a ce ka bayar so da an san matsayin abin a gurin Allah ya gana ma ba zai ce ka bayar duba dole ka bayar kawai kana so ko ba ka so to ai akwai yadda zai ma ba in yace dole ka bayar wallahi sai ka bayar yanzu a cikin abinci ne a cikin mun ka bayar wato bakin ka zai manne wa za ka ba zai ƙara bukiya ba balanta na ka za ka ba ko ba za ka bayar a guji za ka bani dan haka ya san kuma ba zai iya bane zai iya manne bakin a ce ka bayar amma sai aka lallaba su saboda saboda Allah ba su yake zalunce wa ba so yake tuzguna mana ba su yake tuzguna mana ba haka dukiyar ce ma ba ta saba ce ne shi ya bayar ba shi ke yake azurta wannan duk ana ma bayanin shi ya bayar da amfanin gonar ba da zai an sha a jannatin ma'arushatin shi ya yi wannan amma a haka sai aka ce ka bayar a wannan lokaci ka ga hikima wato wato da Allah ya ce inna Allah alimun hakim ko kuma hakimun alim da suke ji ana ta faɗa ba ba hikima ce ta ba kuma sani ne wato na baya baya ba Allah ya san halittarsa ba wanda ya san halittar kama Allah dan haka Allah subhanahu wataala ya ce wa atu yau ma hasari ba da hakkin wannan amfanin ranar da aka girbe shi Allah subhanahu wa ya ce kuma wala tusrifu kuma da aka baka arziki an ce ka baya to kuma ta tsiri ka ku yi karba shi ya sa ma malaman da suka ce sadaka ce ba ta zakka ba saboda in sadaka ce ta zakka ai an mata iya. don haka babu zancen israfi a ciki suka ce da ma Allah ya ce wala tsiri ya nuna maka sadaka ce ba ta zakka ba saboda me saboda in wannan ce al-israf shine wato bayar da abu wanda ya wuce shari'a ya wuce al'ada wato a nan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa in za ku ba da sadaka to kuma kar ku yi sadakar jira'ar kai kuka an fahimta don wani zai gama sadakar jira'ar kai kuka sai ya gama bayarwa kan sanar cikin sai ce ko ko ko sai ce kuma ai ban da abin da zai shiga daki kuma ya sai kwa sai ziya za a yi ya rasa yanda zai yi to Allah ya ce karka yi wa karka yi sadaka shiga ɗan kai kuka karka yi kyautar shiga ɗan kai kuka in ka za ka yi ala sufri karka yi wannan wato in ka tashi bayarwa ka bayar kaga kamar yanzu shi wancan mutumin da aka bada kissarsa na baban mutanen nan masu gona ai cewa kan ya ware naka na ci nan ya bayar da sadaka kuma ya ɗauki na sawa a ciki kaga ai ba israfi an yi adalci wajen rabu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gonar da ya samu a Khaibar ita ma ya saka ta ake rabawa uku daya ka san a gidansa da shi da iyalansa ya ake su shekara uku saboda gona ce ba daya kuma ya ware danginsa waɗanda ba su da abinci to su zo su karɓa a cikin wannan su je su ajiye duk yawancin dangin suka samu abinci da za su ci a shekara guda a ciki ɗaya kuma a ajiye saboda talaka wanda za su zo ba na ba ne wannan na dangi na ne kaga an yi Dangi na ba su da yawa abinda na ware zai ishe su wannan kuma na talaka ina ku ya ƙare sai kuma ku ya ƙuri sai Allah ya kawo amma dai ba za a idan har ka ga ta shirin, ba a yi israfi ba so da ba a yi kyau shiga ɗan kufa ba kai ba za ka yi kufa ba danginka ba za su yi kufa ba ragowar talakawa kuma an ware musu iya abin da aka ware musu da Allah su ma ya ishe su ko bai ishe su ba dai an ware musu na su haka ragowar a wajen Allah kowa yake nema ni na yi yana kokarin da an fahimta kaga wala tusri karka isra shi yasa Allah ma dama ya sifanta mu'mine Allah cewa za an faku lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika hawa Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta mu'mine sai su mu'mine su ne wadanda za an faku in za su siyar lam yusrifu ba ka israfi mana ba zai tafi da safe naira dubin ta take kenan ba da ciki ba mutunce ba ne sai sai sai duba aljihu na abin da ta gani ki ɗauki sai ta ɗauka ta kuma ya ce kuma idan na samu kuɗin adadin sauran da zan ko kuma in na je kudin ajiyar babur ko rabin da ake warawa kasuwa da kafin ka cikin wajen bayar ya nima ya a lam yusri su wa lam yusri ba sa bayarwa su yi barna su wuce abin da ya wuce misali sannan kuma wato ba za kuma su bayar da abin da ba zai isa ba ko kana bai da zalika kawa zai tsaya zai tsaya a tsakatsaki akwai irin wannan mala a cikin akwai irin wannan tsayar a cikin sunnatul isra da za ka iya tuna mana bayan an yi maganar wa qadara rabbuka alla ta'budu illa cikin wannan sunna akwai irin aya إلا يود الإنسان وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا الله يقول ولا تجعل يدك مغلولة in za ka yi cewa karka sa hannunka mabaloli wato ya zama ko mai shanyayyen hannu hannu ko kuma dai a sai mutum wannan ya makale hannunsa wala ta buɗe ba kuma kai haka komai ya shara sai Allah ya ce fa taka da maluman sai ka zama abin zargi a tsakanin mutane mahasura kuma kullum a tafe kullum za ka zama a tafe ba za ka rabu da talauci ba tunda baka iya siyarwa baka iya siyarwa ba sai sa manzo Allah sallallahu alaihi ce duk gidan da aka tsakaita bukata to ba a talauci a cikin duk mutumin da zai tsakaita bukata to ba zai talauci kalli bukata daidai wa daida ina bukatar wato abin cilauma goma to kuka cilauma goma sha biyu ci goma ya isi ka ina buƙatar kaza kaza iya wannan din ka yi wannan buƙata ka tsakaita buƙata to ba za ka yi talauci ba amma in dai za ka wuce gona da iri in za ka yi talauci in za ka maƙe shi ma sai ka yi talauci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah kullum akwai mala'iku guda biyu kana addu'a ita Allah duk wanda ya ciyar Allah ka ƙara mu duk wanda ya manne Allah ka shi ma ka manne mu kaga kaga kaga kaga ai wanda ya hana shi ma talauci zai ko bai yi talaucin abin ruwansa ba to ai yayi talaucin bukata to kana bukatar lauma goma ka ci lauma biyu sai ma ba a wahala kake ba a wahala kake a hawa halaka kana buƙatar riga kala goma ka yi kala biyu kai ma a wahala kai a wahala kai kowa ya tsalli yun tudu sai ake ne sai kowa ya yi gwagwadon buƙatar da aka sai ce anan wala tusrifu hatta a wajen sadaka da aikin alkhairi kan mutum ya wuce gona da shi ta za mu kalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai je zai duba mu'az ba shi da lafiya Allah ya tsara mu'az ba da lafiya sai ya ya rasulullahi ba ni wato ina da dukiya da yawa dan kasa ta kaso uku kuma har da kaso biyu kawai saboda ya ce guda ɗaya kawai ta ya isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a kai haka yace to in bada wato in rabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a ce to in da ɗaya bisa uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku yana da yawa ba dai shi kenan ka bar 'ya'yanka da ɗan abin da za su yi bukatu da shi ya fiye maka ka bar su kuma su koma suna bara ya fi ka bar su suna bara kaga anan an nuna cewa wato ko da sadaka za a kira mutum ya yi isra shi yasa anan ma da aka ce wa atu haqqa yawma hasari ka ce wala su sun kun tashi sadaka ku wasu suka ce waɗanda suka ce shi wannan wa yau ma yawma hasari din sadaka ce ta farilla to wala tusrifu kuma ina maganar ta suka ce eh ana nufin in za ku in za ku bukata yau da gobe a cikin wannan arzikin da Allah ya muku to karku yi israfi shine wuce gona da ini wuce gona da ini karku ku yi wannan israfi Allah ya sa mu dace inna la yuhibbul musrifin Allah ya ce domin lalle hakika Allah baya son masu barna baya son masu wato almubazzaranci ya yasa ba a wani wajen Allah ya ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytan rabbihi ko. Allah ya ce masu almubazzaranci ma ‘yan wanke Ya kar ka ɗauka Allah jike wa, a ruwan Allah kar ka zo ka ɗauka wai za ka yi sadaka ka wuce misali shi ne wannan a wannan in an yi akwai waɗanda wato wannan kamar ana magana ne akan shine maraicin abu amma wanda wani imani ne da shi daban yayi wannan wanda shi shine ga zai iya an fahimta amma kuma sai ya yarda shi kuma dama diyoncin masu irin wannan imanin sun yarda za su juri abin da zai biyo bayan wani. an fahimta za su juri abin da zai biyo bayan wannan shi yasa na abubakar lokacin da aka yakin tabuka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo taimako manzo Abubakar bai shiga gida sai ya ɗebo da abin da yake da shi a gidansa da abinci da kudade da kayan sawa da kadarorin da sayarwa da waye din da shi kaya yake sayarwa kayan sawa inna Abubakar harkar tsumma yake duk ya tattaro ya samu annan sallallahu ya ga abu him ah, Abubakar wannan ba su ne ka rage kuma a gida sai na bin musu Allah da manzo Allah mazala da shi ke sai aka karba saboda zai iya zai iya amma ga shi yanzu muka yi maganar mu'az ya ce zai ba da rabi ma aka ce a aka ce abin matsayi ne an fahimta shi rabi ma ya ce zai ba aka ce a'a ɗaya bisa uku aka ce to ɗaya bisa uku ma ɗaya bisa uku to ɗaya bisa uku ma din shi kenan sai da aka dindina ta sannan aka ce ba ya danganta da wato irin matsayin mutum amma dai wannan shine kusan wanda kowa zai iya shine karka israfi inna ulai yuhibbul musrifin Allah baya son masu wuce gona da ilimi inda malamai ta suka yi wato a na'am Allah subhanahu wa ta'ala yake baya son masu wato almubazzaranci kuma dama ka ci a watan ayar Allah subhanahu wataala ya sifanta su cewa ƴan uwan shaitan ne shi kuma shaitan ya kafirce cewa Allah Allah madaukakin sarki yace wa min al-an'ami hamulatan wa farsha Allah subhanahu wataala yace wa min al-an'ami kuma daga cikin dabbobin gida da Allah ya halitta hamulatan akwai wanda Allah ya yi su da zubin da za su iya daukar kaya wa farshen akwai kuma wanda ba za su iya daukar kaya haka ai in manta muke ba a can sun sun ware wasu da suka ce wato suka ware wasu daga cikin wato dabbobi suka ce ba za a hau su ba wa وعن آمن حرمت zuhura akwai wato kayan dabbobin da suka ware suka ce ba za a hausu ba to shi ne sai Allah ya ga musu kun ci karo da ni hikima da tsaka ne abubuwa na kun ci karo dama da yake ba ku ka halitta ba za ba ku san hikima da aka halitta su ba ba za a ga musu hikima wa min al'an daga cikin wayannan dabbobin da wago yin su haka wasu zan tsama zan tsama ba ha kawai dan a duka kallon su kawai ana waye maka yi su ba a hamulatan dama mun yi ne don a dora musu kaya irin sura kuni dama Allah ya yi shi zabgege ato ya ma shi ƙarfi kuma ya yi masa zubi na wanda ma dama zai iya ɗaukar kaya a sahara ma ba ma wai a gari shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce afala yanzuruna idan al-ibl kayfa wai shi ba sa tunani ne akan raƙumi yaya aka halice saboda zai sha maka ruwa na tsawon lokaci ya ajiye a cikinsa ya ta abinci na tsawon lokaci ya ajiye a cikinsa ya yana yawo a cikin sahara sai kwana arba'in yunwa da kusurwa ba za su dame shi ba ya kwana arba'in ba tare da ya nemi abinci ko ruwa ba ko ba abin da ya dace ku da ba ku san wannan ba shi ne za ku zo ku shi ba za a hawa an kallon ne za a kai nasu sai Allah ya ce to daga cikin wanda muka yi na abin da mun yi sama dan a hau za a dora musu kaya za a hau kamar irin su raƙumi kamar irin su shanu duk za a iya dora musu dan wani kaya duk da raƙumi shi wannan miza to amma dai shanu kuma suna da miza ba irin su akuya abin nan ba ga jaki su ma ga doki kaga suna da wata miza ta daban waɗanda wato ba irin ta afiya da tinkiya da rago da aka wa farsha kuma wasu mun yi su ba dan a hausa ba su ne sai aka yi su dab da ƙasa to da kai ma iya ka suke ina nan can ka hau babu nan can ka hau ka bi su gudu ka bi su juriya ka bi su kaza ka bi su karbi an bai da mara ƙumi ba eh, in ba yan sarewa ubangiji ba kai ya za ka yi da raƙumi ya za ka yi da shi to Allah ya yi su bisa wannan hikima na ga yana Allah nan yana masa martani ne cewa kyale masa halittarsa ya yi su ma hamulatan ya ce a hau na hankar a ware wani a na gunki wa farshen wannan kuma dama ba a yi su dama hausu ba Na haka a bar su kar a ce su ma na gunki na mutane ne don su ci shi ma sai ya sa ya faɗa sai Allah subhanahu wataala ya faɗa ya ce kulu mimma rafa'akum haka ku ci da abin da Allah ya muku arziki kar ku ware wa gumaka ku ce ba za ku ci ba kar ku ware musu kulu min mara ma kuma na ku ci mai daga cikin abin da Allah ya azurta ku da shi ba ta kai kuma kana da shi sai ka cinye gaba ɗaya ba aka ce ka ci daga ciki ka ji daɗi ka ci ka ji daɗi wala ta tabi o kuɗuwa ta shaitan kar ku bi wannan tafarkin na shaitan wancan tafarkin cewa a ware wasu ba za a hausa ba za a tuna wasu ba za a cin wato nunan da suka haifar ba hanya ce ta shaidan khudwat ma'ana min al-khutba ne wato taku wato hanya ce ta shaidan irin wannan warewa hanya ce ta shaidan ma'ana kai dukiya ka kici ka ki amfani da ita ka ki ba wa waɗanda wajibin su ka ba su wannan hanya ce ta shaidan ba hanya ce ta Allah abinda Allah kawai ya gaya maka zai zama a ciyar waka shine wala tusri kar kai almubazzaranci wannan shine kawai abin da aka ce maka amma ka ajiye ka ce ba za ka ci ba to wannan ba daga Allah bane ba kuma Allah kaiwa ba wa kaiwa shedan kaiwa kuduwa ce shedan hanya ce ta shedan innahu lakum aduwwun mubin lalle hakika shedan a tare da ku maki ne kuma mai bayyana kiyayya Baki ne don haka hatta abin da ba zai muku amfani ba sai sa ku fi abin da ba zai muku amfani ba sai sa muku ganin muhimmancin sa ku kinkime ku sai kuma a wajen Allah ba ku da kima a wajen Allah ba ku da sakamako saboda mai saboda shi dan kuke saboda shi dan kuke Allah ya kiyaye Allah ya sa mu dace abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu ladan baki daya in na yi kuskure a ciki Allah ya gafarta mu Allah ya sa mu gama duniya lafiya marasa lafiyar mu na musulmi ya da asusu Allah ka ba su lafiya masu lafiya ubangiji Allah ka inganta mana lafiyar mu Allah ka fi ibadun Allah ka tsare mana imanin Allah ka tsare mana ayyukanmu, mu Allah ka kiyaye mu farkin gun tafarkin shaitan Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kullih wa ajirna min khayri ad-dunya wa azabil akhirah اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wannan yana tambayar nawa ne a yanzu yake kaiwa a bayar da zakka to ana buga a kalandu na shari'a muna da wasu ana bugawa ba zan iya suno figar sun ba saboda kuma gaskiya na kalandar ma yakan dan caccanza saboda bambam saboda hawan farashin kaya da tashi yanzu yawanci za ga akwai updated calendars wanda kullum za a ce yau wanda kaza ya kai yana da kaza shine mai zakka Eh, gaskiya ba zan iya faɗin adadin yanzu haka ba na ɗan su na gani ɗan kusan za su amma ko da fit ɗin da muke da shi kuma nan na gaba ku da na miliyan biyu ne ɗan wani abu haka yake kaiwa a nemi yar nan da suke ta za a iya samu wannan ɗin ma suna sa abu wannan ɗin ma za a iya samu a jiki Allah ya samu. alaikum.